Bismillahir Rahmanir Rahim. Gaba ƙura, babi na bakwai. Mama dukanmu za ta yi idan muka je don Allah ka shigar mana da ita ciki. Siyama ta ce ta fara ƙoƙarin wangale masa ƙofa don ya shigo. Ɗan bijilanti kuwa ganin duk sun ƙi kiran babansu ya sa ya hau buga ƙofar. Yana kwaɗa sallama da ƙarfi. A firgice Afar ya tashi daga barcin da yake mai nauyi da ya ji bugun da ake wa ƙofar gidan. Balaraba kuwa da ke gefensu a kwance ta runtse idonta cikin takaici, tana hararo yacce za ta ci uban Siyama da Ishamar, Dan da rarrafe ma ta shigo ɗakin, wai duk dan kar Ja'afar ya tashi daga barci, balle har ya yi tunanin fita kamo Kudirat, da take mata fatan shiga duniya idan ta fice daga gidan, ta rasa wani irin matauran kai ne da Ja'afar, da ya kasa yi mata mungun tsana, da idan har ya san ta fita da gudun sai ya kamo ta ya dawo da ita. Ja'afar da bala'in sauri ya saka sai ya waje, don har lokacin buga gidan ake, ya san duk yacce aka yi ƙudurar ce ta sake fita da gudu, har ga Allah ya fara gajiya da wannan guje-gujen da take da daddare ana kamo ta. Ko da ya fita, Kudirat ya ga tana ta ƙoƙarin fita daga gidan, ɗan bijilanti ɗin kuma ya riƙe ƙofar ya hana ta fita waje, da saurinsa ya ƙarasa wajen Kudirat ɗin ya riƙe ta gam, ɗan bijilantin kuwa da ta gartsawa cizo da ƙarfi ya hau ya rufe hannunsa yana, bawan Allah bai kamata a ce ka san kana da mai larura irin wannan a gida, ka bar ta haka a sake ba, a ce ƙananan yara irin wannan su suke bin ta don su kamo ta, ta ina za su iya riƙe ta. Wanda Allah ya sa na yo layin nan da Allah kaɗai ya san inda za ta kai kanta. Wallahi na kulle gidan da ɗakin da take ban sanya aka yi take fita ba. Ke Ishama mai yasa ba ku zo kun tashe ni ba? Jafar ya ce yana ƙara rike ƙudurar da ke ta ƙoƙarin yadda shi, saboda kokawar da take ne ya sake ta. Ishama da Siyama ba su iya magana ba, sai zara ido da suke yi. don ba su isa su ce masa Balaraba ce ta yi musu gargaɗin zuwa tashinsa ba, don sun san sai ta musu mungun duka. Ja'afar kuwa ganin ba su ce komai ba ya sa ya ja tsaki, don har ga Allah ya gaji da lamarin ƙudurat ɗin, inda ya hau yi wa ɗan bijilanti ɗin godiya. Ɗan bijilanti ko ya ce ba komai, ya ƙara ba shi shawarar sa wa ƙudurat ɗin ido da nema mata magani. A haka ya tafi Ja'afar ya kulle gidan ya ja ƙudurat ya kai ta ɗakinta, ya ɗaure mata ƙafa da hannu. Ishama da kuwa na daga gefe suna kallon yadda take ta fizge-fizge da ihu. Ja'afar sai da ya ɗaure ta ya jiyo, ya kalli su Ishama yana, ina tambayar kuma ya yasa ba ku zo kun faɗa min ta fita ba da gudu, kuka fita ku kaɗai, da a ce wani abu ya same ku fa. Shiru su Siyamu suka yi ba tare da sun ce komai ba. Ja'afar kuwa ganin sun ƙi koda magana ya sa ya girgiza kai yana, ku zo ku kwanta to ku yi barci kun ga Hisham ma baccinsa yake ta yi, ko mu tafi ɗakina na can mu kwanta. A tare suka girgiza kansu don ba su manta kalar rankwashin da dukan da suke sha a wajen Balaraba ba idan suka bi shi suka kwanta a ɗakinsa. Ja'afar kuwa ya san komai zai ce musu ba yadda za su yi su bi shi ba, haka ne ya sa ya gyara musu katifar sai ya umarce su a kan su zo su kwanta. Sai da suka kwanta ya rufe su da bargo ya ƙara gyara wa Hisham rufinsa, har lokacin ƙudurar kokawa take da ɗaurin da ya yi mata, tana ƙananan ihu. ƙasan zuciyarsa wani irin tausayinta yake ji, kamar ya je ya rungume ta amma sai ya ji ko ganin ta baya so ya yi. Ya san ɗaurin da ya mata ba ta isa ta kunce ba, da haka ya baro ɗakin tare da rufe ƙofar. Ko da ya koma ɗakinsa a zaune ya tarar da Balaraba, ta cika ta yi fam. har ya zauna a gefen gadon ba ta ko kalle shi ba. Ƙudurar ce fata-fata da gudu aka kamo ta ba wani waje na je ba. Tsawon wani lokaci za mu zauna da mahaukaciya a gidan nan Ja'afar, domin Allah ka duba lamarin nan. An ce ka kai ta asibitin mahaukata a killace ta kaki Ta ya zan kai ta asibitin mahaukata bayan ba kullum abin ke motsa mata ba sai da daddare. Ni kaina na gaji da hana yara na barci da take. Yanzu fa Siyama da Ishama ne suka fita kamo ta. Da a ce wani abu ya same su fa. A madadin su zo su tashe ni wai suka fita kamota. Hmm, ni dai har ga Allah na gaji da zama da mahaukaciya. Ai wata rana ma su Siyaman za ta yi wa duka. Ni dai ka daure ka kai ta asibitin mahaukata ni ban yadda ma take ba. Matar da idan gari ya waye fes take, wai sai dare ya yi da ya kamata a huta a lokacin ɗaukar haukar take tashi. Banda Allah ya sa na ganta wallahi neman jefa Hisham take a rijiya, da ƙyar na kwace shi a hannunta. waje Ja'afar ya zaro waje yana Hashim ɗin za ta jefa a rijiya, ƙwarai kuwa na fito kenan na ganta da ƙyar na karɓe shi a hannunta. Ja'afar da ya bala'in tsorata da maganar da Balarabar ta yi masa, ya miƙe ya waje da sauri, don ba zai zauna ƙudurar ta cuce shi a banza ba. A taƙaice haka ya tashi su Ishama suka koma ɗakinsu aka bar ƙudurar ita kaɗai. Sai da gari ya waye ƙudurar ta ɗan buɗe idonta don idan bacci ya ɗan ɗauke ta, ta farka sai ta dawo hankalinta. ƙafarta da ke a ɗaure da ke mata zugi ta zuba wa ido, don da alama ma ta taka wani abu a garin gudun, don sosai ƙafar take mata ciwo, hawaye kawai take tana jin tausayin kanta, daidai da hannunta ma gama aka ɗaure, haka take tashi ta ga an ɗaure ta, sai idan ta tambayi su Ishama wanda ya ɗaure ta sai su bata labarin gudun da take fita da daddare, da ɗaurin da Ja'far ya mata, gidan Ja'far ya ishe ta, don bata da natsuwa sam da kwanciyar hankali. har fargaba take dare yayi da gidan tsorata ta ma yake yi, da yaran suna ɗakin ta da yanzu sun kira shi ya zo ya kunce ta, yana masifar shi ya gaji da wannan halin nata, sai dai yau ba sa ɗakin, sai da ta ci kukanta ta gode Allah ta ware muryarta ta hau ƙwallawa su Ishama kira, yadda za su jiyo ta, da gudu Siyama ta shigo ɗakin fuskar ta a washe, ba ma ta yi magana ba ta ƙara fita da gudu. Ba jimawa sai gata ta dawo da gudu Ishama ita ma ta shigo da Hisham a kafaɗarsa, da ido take bin su da kallo, tana jin tsananin ƙaunarsu, sai take jin dama ba Jafar ne babansu ba, dama ma ta haifa wasu, wanda iyayenta za su so. A yanzu ta san alhakin iyayenta ne kawai yake binta. Shigowar ja'afar fuska a bala'in ɗaure ya sa ta zuba masa ido, tana kallonsa ta kasa yadda wai shi yake mata irin wannan wulaƙancin, sai da ya kunce ɗaurin da ya yi mata, cikin harshen Turanci ya rufe ta da faɗa shi ya gaji da wannan fitar da take da gudu, yaransa na cikin hatsari yanzu abin ya kai ma har so take ta kashe masa yara. ƙudirat kuwa da Jafar ya kai ta bango ta ce masa tana buƙatar ya ba ta takardar saki idan ba za ta iya ci gaba da zama da shi ba, jafar kamar jira kuwa yake, ya fita ba jimawa ya dawo da wani farar takarda ya ba ta, ya ƙara da cewar idan ta tashi tafiya da tafi ita kaɗai bai yarda ta ɗaukar masa yara ba, ya fice daga ɗakin. Su Ishama duk ba su gane mai ke faruwa ba. Ƙudurar kuwa duk da ita ta nemi ya sake ta sai da ta girgiza da ya kawo mata takardar, sai da ta samu kwana biyu tana nazarin yacce za ta soma tafiya ta bar yaranta a hannun Balarabar da ta san idan ta samu dama tsaf za ta iya kashe su, sai kuma ta fara tunanin idan ta tafi da yaran kuma iyayenta suka ƙi yafe mata fa daga ina za ta fara, haka za ta sha wahala yaran ma su sha wahala. ta san Ja'far yana ƙaunar ‘ya'yansa tun da ba shi da wasu yaran sai su, idan har yana nan ba zai yadda laraba ta cutar da su ba, abin da ya ƙara ba ta mamaki, daga sakin kuma ba ta ƙara jin gidan na mata zafi ba, har tana ji tana son fita da gudu ba, a haka ta yanke tafiya ta bar yaran a hannun Allah, idan ta je ta samu iyayenta suka yafe mata sai ta dawo ta kwashe 'ya'yanta, har da ɗan zazzaɓinta a ranar da za ta tafi, don yankewa ta yi tafiyar dare za ta yi, yadda yaran ma ba za su san ta tafi ba. Amma wani ikon Allah kamar sun san tafiyar za ta yi suka farka, sai iya Hisham ne kawai ke barci. Haka ta rungume su ta yi musu addu'a ta miƙe ta tafi. Su Ishamu na kuka ita ma tana yi. Ci gaban labarin. Balaraba. A ranar ba ta korin ba sai da ta sama wa kanta mafita. Ishama ba za ta ba ta matsala ba. Ishama ba za ta tona mata asiri ba. Ishama na da bala'in tsoro. Hisham kuwa da Ja'far yake cewa Magaji ta san yacce za ta yi da shi, Siyama ce kawai take ganin zamanta a gidan ƙila shi zai zama silar tonon sirrikanta, don gani take Siyama za ta ma iya zame mata barazana, tana da wayo, ba ta kuma kai Ishama tsoro ba, idan har ta san ta fita nema musu abinci, wai don ta hana su ba abin da Siyama ba za ta aikata mata ba, don haka dole ma ta bi shawarar da ƙawarta ta bata. Da wannan tunanin ta samu barci mai nauyi ya yi awon gaba da ita, bayan ta kira ta a waya ta ce mata ta yadda da shawararta. Siyama har gari ya waye a bala'in tsorace nake. don gani nake mama so take yi sai na saki jikina za ta min dukan tsiya. Ga mamaki na mama a ranar bata ta leƙo ta tashe mu mun yi aikin da muka saba ba. Hasali ma da ta tashi leƙowa ta yi cikin sakin fuska ta ce mana mu fito mu karya kafin na ƙara tona mata asiri. Kallon juna muka hauye muna jin wani sabon tsoron ta na rufe mu dan mama ba da taɓa yi mana magana cikin kwanciyar hankali ba. Ko da ko Abba na gari, harara ke haɗa mu da ita. Murmushi ta saki tana ba za mu fito mu karya ba sai ta ɗauko bulala. Da sauri muka fito. Ina jin ƙirjina na neman faɗowa. Don gani nake wani salo mama ta zo da shi don ta hukunta ni. Sai dai ga mamaki na shayi mai kauri ta haɗa mana har da kwai. Hisham kuwa kamar bai taɓa cin abinci ba haka ya hau ci, jikinsa na rawa. Ni da Ishamu ko sai muka kasa ce. don ni sai nake tunanin ko dai wani abu ta sa don kawai ta kashe mu ta huta, tsawon da ta daka mana ya sa muka sha shayin, sai ga shi har da rana ma ta yi girki ta zuba mana mai yawa, har da kunna mana kayan kallo wai mu yi kallo, wasa-wasa sai ga shi mun samu kwana uku ana ba mu abinci, hasali ma jin mu kawai take a jiki. Ishamu ko murna kamar ta so mai dan daɗi. Koya muka keɓe sai ta ce min, Siyama kin gama ma ta canza, Allah ya sa ta ci gaba da bamu abinci haka. Ni dai murmushin yaƙe kawai nake yi, dan sai nake ganin kamar akwai wani abin da mama ke son yi mana, na ma kuma kasa sakin jikina da ita, dan tunda na buɗe ido tsakanin mu da ita duka ne da zagi da tsinuwa. A yanzu wani bambaron kwai nake ji, abin da ya ƙara bani tsoro ta fi jana a jiki a kan su Ishama, har makaranta ma yanzu duk tare muke tafiya, ba ta cewa wata ta zauna, sai na fara jin daɗi a zuciyata, don da alama Mama ta fara son mu, cikin sati ɗaya duk muka canza, saboda kwanciyar hankalin da muka samu. Mun kuma daina kwana a ɗakin Tsimma mun dawo ɗayan ɗakin nata, wata ranar Alhamis muna ɗaki muna wasa don ko aiki Mama yanzu ba sa mu take ba, wata baƙuwa ta yi, muka shige ɗaki muka fara wasa, amma da a falo muke zaune muna kallo, nakan kama Mama na kallo na, idan muka haɗa ido sai ta sakar min murmushi. Kafin ta yi baƙur, muna gama cin abinci na je na tsuguna a gabanta ina Mama gode, ta sakar min murmushi tana nima na gode Siyama, ai ni zan miki godiya, ban dai gane mai take nufi ba. Na koma wajen su Ishama muka ci gaba da wasa, har baƙuwar ta zo muka gaishe ta muka koma ɗaki muna wasa. Kirana da na ji mama ta yi ya sa ni miƙewa da sauri na yi waje, ina zuwa na zube a kan gwiwata ina Mama gani Baƙuwar baƙuwarta kuwa kallona kawai take sama da ƙasa, har sai da na ɗan kalli kayan jikina na ga ko dai datti na yi, Mama kuwa ta saki murmushi tana, maza je ki saka hijabin ki ki zo ki raka mamanki za ta ba ki saƙo ki kawo min. Ban san mai yasa na ji gabana ya faɗi da ta ce na daka ƙawarta ba, har sai da na ɗago da kaina na kalle ta. 'Yar lukuta ce sosai ta ji tsago fuskarta, haƙoran Makkan da ke bakinta za su kai huɗu. Muryar Mama ya dawo da ni hankali na. Ki je ki sa hijabin mana tafiya za ta yi. So nake na tambayi Mama ina zan raka ta, amma sai na ji na kasa. Haka na nufi ɗakinmu ina dab da tura ƙofar na jima mana ni na san wallahi ba ƙaramin kuɗi za ki samu da ita ba, a gaskiya sai kin ƙara min kuɗi wallahi, san ban gane mai Mama ke nufi ba, har na shiga ɗaki na ɗauko hijabi na ina ƙoƙarin sawa Ishama ta ce Siyama ina za ki je? Wai Mama ce ta ce na raka ƙawarta na karɓo mata saƙo, ba na son zuwa ban san me yasa nake jin tsoron matar ba, to ki zauna ni na je na raka ta kin ga yanzu dole mu yi wa Mama biyayya. tunda yanzu ta daina dukan mu tana ba mu abinci. Anty Siyama to bari na raka ki sai mu dawo tare. Da wannan na ji sanyi a zuciyata. Na saka hijabi na. Hisham ya saka takalminsa maka nufi kofar fita. Sai Ishama ta kira sunana na juya na kalle ta. Ga na sai na ga hawaye take. Sai na koma wajen ta da sauri ina Ishama mai yasa ki kuka? Da a ce ina da lafiyar ƙafa Siyama da ni za a rinka aika. Ina so ni ma daga ana aike na kina hutawa. Murmushi na saki, ni ma hawayen ya zubo min ina, Aiki, ke yayata ce ko kina da lafiyar kafa ni ya kamata a rinka aika, bari mu yi sauri mu dawo. Da haka muka fice daga ɗakin ina waigin Ishama da ni take kallo. Ko da muka fita waje har matar ta tashi tsaye ta rataye jakarta, da alama ni take jira. Mama kuwa tana gani na da Hisham ta ce, kai kuma ina za ka je? Zan raka antisiyama ne mu dawo tare. Koma ɗaki kafin na zane ka yanzun nan fa za ta dawo. Bakin titi za ta raka take yi sauri ku tafi. Mama ta ce cikin ɗan haɗari. Hisham haka ya tsaya yana kallo na ina kallon sa har da sa Na ba bayan matar. Mama ta raka mu bakin kofa tana na yi sauri na je na dawo. Ban daina waigen gidanmu ba sai da na daina hango gidan, don sai nake ganin kamar zan ga Hisham ya biyo ni akan mama ta bar shi ya raka ni, har ga Allah don mama ta dage min ne. Ban san mai yasa sa ba na son bin wannan matar da ta haɗa ni da ita ba, ba inda na sani sama da kasuwar da ke bakin titi, sai makarantar mu. amma wai mama ta ce na raka ƙawarta na anso mata saƙo. Haka na rinƙa bin bayan matar da ke ta zabga sauri kamar za ta tashi sama. Addu'a na rinƙa yi akan Allah ya sa muna zuwa titi za ta bani saƙon na tafi. Sai dai ko da muka isa titi, Taksi ta tsayar ta juyo cikin ɗan sakin fuska tana kallona, da ta ga ba da alamar zan motsa balle na hau motar. zo ki hau mu tafi mana, ba inda na sani idan na hau ba zan san hanyar dawowa ba. Na ce mata ina jin wani irin tsoro na shiga ta, kamar na juya na sa gudu. Murmushi ta saki tana dawo da ke za a yi aiki zo ki hau mu tafi. Ta jawo hannuna da ƙarfi. Ina ji ina gani na shiga cikin motar. Ta zauna a gefe na. Na ji tana cewa mai taksi kar ya ɗauki wani ita da ta ɗauka. Haka na zuba tagumi ina ta tunanin idan kuma na bata a hanyar dawowa fa Wani irin saƙo zan karɓo wa Mama har da sai an hau mota? Mama ba ta san ba inda na sani ba. Ina ma ta bar Hisham ya raka ni mun karɓo mata saƙon. Tafiya da na ana ta yi ba alamar ma an kusa sauka, ga shi an fara kiraye-kirayen sallah ya sa na kalli matar Ina. Har yanzu ba mu zo ba, ba na so na bata idan zan dawo. Na ƙara she cikin rawar murya, idona na ciko da ƙwalla, don tun da na taso na yi wayo ban taɓa hawa motar da aka yi tafiya mai nisa haka ba. Hasali ma tun da Abba ya yi tafiya ba mu ƙara tafiya da za a hau mota ba, don idan yana nan shi ne yake ɗan fita da mu da mota. Wani kallo ta min ta ja ƙaramin tsaki ta ɗauke kanta. Daga kallon da ta mun na ji hankali na ya ƙara tashi, a haka na hau sharar hawaye, ban ƙara motsi ba har sai da na gaban iso wani anguwa da ba gidaje sosai, muka tsaya a kofar wani ƙaton gida, ta buɗe jakarta ta ciro kuɗi ta ba mai taksi ɗin, cikin haɗa rai ta ce na sauko, kamar na roƙi mai taksi ɗin ya tsaya ya maida ni, kamar na ce ya taimaka min ni dai ban san inda matar nan ta kawo ni ba, haka na hau binta a baya, yadda ma ta haɗa rai sai na ji na kasa yi mata wani magana. Gidan ƙato ne, tashin hankali bai sa na tsaya kalle-kalle ba, bin da kawai nake har muka shiga wani ƙaton falo, inda muka tarar da wasu 'yan mata biyu a zaune, matar kuwa ta samu waje ta zauna ta kalli 'yan matan tana su kira mata Hajiya, da ido kawai nake bin matar da kallo, so nake ta ce ta bani saƙon na tafi amma na kasa saboda tsoronta da nake ji. Haka na zauna a ƙasa, jimawa kaɗan sai ga wata matar da za ta yi sa'ar matar da ta kawo ni, ta fito daga wani ɗaki ba ta da tsayi sam, da fara'arta ta ƙaraso falon. 'Yan matan kuwa suka watse ya rage daga ni sai matar da na rako don ta bani saƙo. A'a Hajiya ja kun ƙaraso kenan. Ina masu fama da matsalar tumbi, ina matan da tumbi ya ɓoye musu shaf ɗinsu yake hana su kwalliya. musamman matan auren da ba sa iya yi wa mazajensu kwalliya na gida (welcome) ko kuma maigida (bye-bye). To muna da ingantaccen maganin zazzage timbi kuma na gargajiya. Shi wannan ba zazzage timbi yake ba, narkar da shi yake gaba ɗaya ki dawo ‘yar Sannan muna da na rage ƙiba da timbi, shi ma daban yake. akwai masu buƙatar rage timbi kawai akwai kuma wanda timbi da ƙiba suke buƙata to duka muna da shi maganinmu na rage timbi na gargajiya ne ba na bature ba akwai magunguna iri daban-daban amirabi hafs. muna da maganin gyaran nono muna da maganin ƙara hips muna da maganin ƙara ƙiba sannan akwai magungunan matsi da na ni'ima sadidan wanda an gwada kuma an dace akwai mallakoki iri daban-daban sannan a ɓangare guda muna da magungunan maza na ƙara ƙarfin maza rashin kuzari na sanyi na maza yajin maza duka muna da su ga masu buƙatar magungunanmu za su iya tuntuɓar mu a lambobin wayarmu kamar haka sifili takwas ɗaya shida uku tara biyu uku uku uku uku wato 081 63 33 33 ko kuma ko kuma 090 31 shine sifili tara sifili uku ɗaya takwas ɗaya sifili shida biyu hudu ko kuma sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara wato 081 42 80 0199